Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Yau na son na nuna muku yadda za ku sa file a MS Studio Mobile. don wasu sun daɗe suna amfani da FL Studio Mobile amma ba sai yana ake sa file ko audio ko dai wani file a cikin FL Studio Mobile ba. Ganin haka ne shi yasa na yi tunanin gara na nuna muku yana ake sabida yanzu dai ba tare da ɓata lokaci ba ina son yawa ina son na muku bayani ma masu kallon bidiyon mu na YouTube ya kamata a ce ku rinka yin comment sabida na san abin da zan rinka kawo muku. So many time idan zan kawo bidiyoyi ko ina kawo ra'ayina ne nan ban san me kuke so ba. Ya kamata a ce ku rinka mun bayani a idan na yi bidiyo sai ku rinka mun comment ku ce ku ce kuna son kaza kuma na son na sanar da ku ina da na buɗe sabon sabon group na WhatsApp Air Studio group WhatsApp group zan sa link na description me sanya yi join din link din yana description sai ku duba za ku gan shi. Bara fara yin abubuwa. Idan kana son ka sa file misali kana son ka sa audio a cikin studio mobile idan ka fito daga cikin studio mobile sai ka je ka buɗe memorin ka, misali nan ne memory na gashi nan na shigo cikin memory to sai na shiga aina audio din yake sai na je na duba yana cikin downloading ne na yi downloading din gashi nan yana da audio amma iya murya ne kawai ba wai wani ko zan da yi misali da iya muryar ne ya kawai idan kai kana son ka sai kiɗa ne ko kuma waka dai gaba ɗaya complete ko wani odiyon da ya daban ma dai za ka iya sai ka biyo yadda zan yi wani abun kana shiga sai ka yi sai ka yi kofi ɗin shi ko kuma ka yi ko ka idan kofi kake so ka yi ka sa ya studio ɗin sai ka yi kofi idan kuma move kake so ka yi idan dai ka sa shi idan kana son ka yi kofi ɗin shi misali mu bara mu bara mu kofi in nan ka yi kofi sai ka shigo kan waya kan wayanka memorin kan waya kenan kana shigowa za ka ga wata file ga shi na fl fl user files to duk wani wani file din da kake amfani da shi to duk yana ciki to sai ka shigo za ka gan su gasu nan da yawa foldoji da yawa a ciki sai ka zaɓi wanda kake son idan sample idan audio za ka sa sai ka shiga sample sample sample sample gashi nan za ka ga rubuta sample idan ka shiga kana shiga ko sai ka saka shi a ciki kana saka shi a ciki to shi kenan ya tafi can idan har kana son ka gan shi ba wai in ka tashi za ka koma cikin rayuwar studio tashi guda ba ne dole sai ka ƙara yin restart din shi ka ƙara yin restart din shi tukuna sai ya nuno ma wannan misali yanzu ba rana yin restart din to kana shiga za ga file ɗinka wannan ɗin audio da ka sa za ka ganshi a ciki misali sample sample yawwa yau kun ganshi ko ga sample ɗin nan a daidai nan wajen in ka ga dama misali za ka iya buɗe shi Rockstar, my swag on just Wannan shine samfo ɗin da Musa kenan. Dama na faɗa muku iya murya ne ko. Sai ka yi sauran abubuwan. Misali idan murya kana son ka haɗa. Misali ka yi rekodin ne a cikin boloko. kana son ka shigo da shi kamar yadda na yi wannan abun za ka yi sai ka je amma idan shi na boloko yana da bambanci fa saboda shi boloko ba ya sai din mp3 shi kuma wani abun bai cika sporting din wani abu ba mp3 ko wapak ya dai fi sporting din abu biyun nan dai mp3 wow to idan kana son ka yi wannan sai ka je ka yi combatin din shi idan kai rakodin a volo ko kana son ka shigo da air studio sai ka je ka yi combatin din shi ya koma ya zuban da wannan ne da na yi gwada muku yadda za amma mutane da yawa na son yana suke idan ma mutum yana da wannan game da wannan volo kudin idan yana son ya shigo da odin shi akwai wani ma mun tambaya a can bidiyon da na yi kusan farkon farkon fara bidiyo na wani ya ce min wani bai sa ya yi rikodin kaman ya yi abubuwa kaman yadda na yi amma sai ya ji muryar nashi bai yi same da na ba ni ba a cikin west studio ne rikodin nan ba a cikin boloko ne rikodin sai na zo na shigo da yabe studio shine bambancin kawai amma in har ka bi ka je ka yi rikodin a boloko ka shigo da yabe studio za ka ji ai same da na ka bai na ka ji na yi shine amsan tambayanka to misali kana sa ka, ka shigo da shi ne kana da file na kiɗan ka zan ma nuna muku yadda ake sa file eh, wannan fl fl file idan kana son ka sa file kamar wannan gaba ɗaya project ɗin da arga riga a gama shi misali na yi project sai kai kana son ka ga yadda na yi to zan iya tura ma sai ka sa shi a ciki kai ma duk kamar yadda na yi shaka sai buɗe a cikin wayanka bara dai zan nuna muku yadda za ku yi wannan amma sai ka san sai ka sai ta tempo ɗinka na bayani ma kan tempo ko misali a ce wannan abin yana da tempo 70 to kana saka za ka jana tafiya da sam to raguwan abubuwan kuma ya rage ga yadda kake son abubuwan da kake son ya yi yanzu bara mu koma kan son. kana son ka sa misali na mai bayani ko na ce idan na hada idan na hada track amma kai kana son ka ga yadda na har hada ne ta ciki in na turo ma sai ka rinka ban amma step by step ka rinka gani ko kuma ina son mu collaboration da haɗin gwiwa da kai za mu haɗa kiɗa da same ko kuma irin na so na haɗa kiɗan nan kai za ka yi waƙa akan shi zan yi yanzu za mu yi wannan ɗin idan kana so ka sa na wani wani ya yi kana so ka sa na shi a cikin FL Studio ɗinka yanzu shi ne zan yi bayani a kai misali sai ka shiga memorinka memory to sai ka buɗe kan ai sai ka je yawa daidai ina file din maybe ta WhatsApp na turo ma ko kuma ka yi downloading din shi ne a dai bashi a dai mutum ka yi downloading din shi ne ba an turo ma ta WhatsApp ba ko an tura ma ta Bluetooth ko ta zanda, ko dai wani abu downloading din shi kai to gashi nan misali wannan shine na to in kana son ka sa sai ka kare kofi kake so move kake so barami move din wannan to sai ka danna move sai ka je cikin wannan wannan Mm, folder na faɗa ma ɗazu sai ka shiga to bambancin wancan da wannan shine shi wancan asan wasa shi kuma wannan ka zo a cikin sound za ka sa sound za ka gan shi a nan wajen my sound kana shiga sai ka danna ka saka shi a ciki to gashi yanzu idan za ka koma cikin ibadar studio kamar da na yi bayani ɗazin za ka sake restart ɗin shi ne sai ka ƙara restart sai ka shiga Visual Studio. Yawwa, skip. To kana zuwa za a gan shi a nan wajen. Ka gan shi, shi wancan sound ɗin. Gashi nan daman shi shi kaɗai ne a wajen da a ce suna da yawa za a gan su sai ka dubo shi. Amma da yake shi shi kaɗai ne a wajen za a gan shi shi shi kaɗai gashi. Sai ka buɗe shi. to gashi ya bude gashi ya bude sai ka saka sai gaji oh my god kun san me yasa bai bude wa complete gaba daya saboda ban yi instilling din wayan nan abubuwan ba ga su nan a cikin shop dole sai na yi instilling din su tukuna saboda da su ai aiki amma idan ka riga kai kana da su baka da damuwa amma bara na shiga daina gwada da wani suke akwai a ciki To ɗin wani ɗin bara mu sa wanda yake akwai a ciki. di digital ini. Kendaraan yang pandai keyboard. amma da ce da iya lin ɗin wayannan abubuwan gaba ɗaya za ku ci kamar ina haɗa shi za ma ku ji yafi yin daɗi sosai saboda ga iyayen na a haɗa shi can yanzu an ɗan samu canji to haka yayin shi ne nan yadda ake sa sound idan kana son ka sa yawa baram kuma saura abu na ƙarshe da ya rage yanzu na nuna muku na ake shine sample gaskiya saint Park ya fi yana da amfani sosai a ɓangaren kiɗa saboda yana taimakawa wajen misali Ebe Studio iya wayannan abubuwan ne su bar kawai daga wannan ga su nan dai iya su nan dai idan kana so to ka ƙara misali wayannan da ba ka san ka yi amfani da su kana son ka ƙara maybe ko kuma duk sound su bai ma ba ko kuma kai kana da wani meton, wani kai ya fi ma a bakacin wayannan to misali bara na yi amfani da nan sai ka je ka yi da idan misali kana da shi an tura ma ko kuma downloading na shi za ka yi a shi ma a yanzu a ka riga ka yi downloading nan. zan nuna muku yadda ake downloading nan ba samfo yau kuma wani ma ya tambaye ni ya ake sa samfo a cikin wannan tutorial din da na na hip hop na yi bayani dama na ce mai son sample ya ajiye gmail account gmail wannan din shi gmail account din shi a wajen to ya ajiye na tura mai ya ce bai sai da zai sa sample ɗin a cikin a cikin irin studio ba na mai bayani na ce zan yi bayani a bidiyo na na gaba to gashi na yanzu ya kamata a ce ka tsaya ka saurara ka ji yanda ake yi idan ka shigo sai ka buɗe file idan ka riga ka soke shi misali ka riga ka soke shi ai na ka soke shi cikin memory ne ko kan waya to yanzu dai ni na ajiye shi a cikin na ajiye shi a cikin kan waya ne to sai na shiga kan waya ai na na ajiye shi a cikin nan wajen to za ka ga zip ne kuma ni idan kana son ka buɗe zip ɗin zip file to za ka iya amfani da idan misali kana da wani application ɗin ko kuma kana son ka yi amfani da Achiba. achieve yana taimakawa sosai wajen buɗe zip file idan kana son ka buɗe zip file yana amfani gaskiya sosai bara zan ajiye link ɗin a description in kuma kana da wani app store wanda kake ganin zai fi ma wannan za ka iya sacin ɗin ta gashi nan zip achiever in kai wannan din sai ka rinka buɗe duk wani samfo saboda shi samfo bai zuwa folder gaba ɗaya sai dai zo a matsayin zip file idan kana son ka rinka buɗe shi to yana da kyau a ce ka yi amfani da wannan eze aciba z achiever yana amfani sosai wajen buɗe zip file sai na shiga misali sai na buɗe downloading yana ciki daman ko Kuma yadda na yi bayani a nan wajen yana cikin downloading sai ka taɓe shi to sai ka yi sai ka buɗe shi a in kana son ka buɗe shi a nan wajen ne sai ka buɗe shi bara mu nan za mu buɗe shi nan yana buɗewa idan kana son ka buɗe na wannan hip hop din da na turo ma ba kina ko kuma wani sample kana son ka buɗe shi to ga gashi yanzu ya buɗe ga abubuwan da suke ciki nan sai na shiga nan waje sai na koma dai bara na koma tun ɗaya na zai fi gashi nan kun ganshi a daidai nan wajen sai na yi mop ɗin shi mop sai in sa shi a cikin sai na yi mop sai na shigo kan wayan kamar yadda duk dai yadda dai ake sa sam da da da data da a kafila ko sample duk dai ɗaya ne ko audio duk ne nan sai ga shigo in ga shigo ciki sai ka duba wannan my simple kana zuwa my simple sai ka shiga to ga my simple ya buɗe kana zuwa idan misali kana zuwa ko za ka iya ajiye shi a cikin nan wajen to ni da yake na rarraba fallojin da yawa ne idan ni na raba falloji da yawa idan na sashi anan zai dan bani wahala wajen mu din shi sai na shiga cikin nan wajen amma kana zuwa kai idan kana son ka yadin din folder daban-daban ka rarraba sample wannan sample din afro ne wannan trap wannan hip hop wannan kaza wannan kaza wannan kaza zaka iya raba su gaba daya to ni yanzu na rarraba to gashi nan sai na shigo trap user ina shigowa trap amma kai idan farko ne yanzu kafin a ce ka san abubuwa yanzu bara sa shi a cikin maye my trap yana ina yana ina trap sample gashi nan to idan za ka koma cikin studio dole sai ka ƙara yin restart saboda ka koma ba zai nuno ma ba amma kana restart zai nuno ma sai ka ƙara yin restart sai ka buɗe real studio yauwa sai ka shiga kana buɗe sai ka in ka buɗe idan kana son ka ga sample ɗin da wannan sai ka danna wannan plus ɗin sai ka shiga audio kana shiga audio sai ka danna my files kana shiga my files sai ka danna sample sample sai ka buɗe idan kana zuwa idan anan ka sa shi ba sample kawai ka saka shi kana zuwa za ka gan shi kana zuwa a ciki za ka gan shi sai ka buɗe amma da yake yanzu na raba abin sai na shiga trap sai na shiga nan to ga su nan su ne wayannan ga hi hat hat ga kick su ne nan ga brass da sauran abubuwa dai distal ras ga kuma snare ga kuma sublock kamar 88 kenan bass abubuwa ne da yawa dai in kana so su kuma zan yi bayani a kansu a this video da yadda ake sa middle da kuma yadda ake sa present amma kafin mu fare ya kamata a ce ku rinka yin subscribing din jama'an da suke kallon bidiyon 80% ina ganin da ya kai kusan 80% a cikin wani suke kallon bidiyon ba samu da subscribing 20% ne kawai suke ya kamata don Allah ku rinka yin subscribing saboda da hakan ne zai ba mu karfin gwiwa mu rinka kawo muku abubuwa yadda ya kamata a kan lokaci na gode